Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanin nasu. Bayan dawowa da 'yan Nijar mabarata fiye da dubu ɗaya daga ƙasar Algeria wato a makon da ya gabata a mazauna birnin Doso sun bayyana ra'ayinsu kan wannan matsalar ta bara da ke zama annoba. aikin sai da cimaka a farashi mai rahusa zai soma a ranar gobe a birnin ya za ku je bayanin magajin garin wannan karamar hukuma da ke yankin zandar yaƙi da fashi da makami cikin yankin kudu da yammacin nijar a tsakiyar wani dandalin nijar da nigeria da ya gudana a ranar 25 zuwa 26 ga watan maris a maradi za ku ji sakamakon dandalin ta da babban jami'in hukumar acp shine mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki. 'Yan Nijar masu bara wata annoba a Nijar da ketare gwamnati tuni ta maido da mabarata fiye da dubu daya a makon da ya wuce daga kasar Senegal a matsalar da wasu 'yan jar a Doso suke tsokaci kanta a cikin rahoton wakilinmu na musamman a Doso Alamin Washa. a gani na gaskiya wannan bai dace ba su zo gida mu haɗu mu gina ƙasar mu ya fi su je wata ƙasa su kumya ta ƙasar mu domin wannan kumya ce ni na je wurare da yawa ban taɓa ganin dan wata ƙasa yana bara a wani wuri ba in ba yan Nijar ba in wahala ce in daɗi ne ya shafe mu duka kiran da nake yi ga gwamnati shine ta kafa proje proje sannan ta yi kira ga ƙungiyoyi masu zaman kansu su samarwa matasa da dukkan masu zaman kashe wando aiki a buɗe cibiyoyin horo don masu buƙatar koyon sana'a amma kuma a kula da su sosai bayan an ba su horon imakulandai abin da zan kara shine gwamnati ya tsaya ya fake yan ƙasa talaka an ba a tsawata mishi ya aiki kenan gwamnati ya yi tunani ya yi lissayi ya ga yadda zai yi kar mutane su fita zuwa barace-barace Kamfan saida da cimaka a farashi mai rahusa cikin karamar hukumar kazo yankin Difa zai eh, wato yankin Zandar zai soma a ranar gobe idan Allah kai mu. Magajin garin karamar hukumar ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin yadda waɗanda cimakar da kamata jojon su ta ci. Bukar Jibrilu magajin garin birnin kazoya a cikin rahoton Ibrahim Manzo. Gobe da sahi ana bude sai da hatsi mai rahusa dangance da haka kira na ɗaya ne wannan abu an kawo shi saboda talaka mutane su diba gabanin azumi muke hatsi ne a azumi yana da amfani ku diba yadda hatsi yake da tsada a kasuwa mun dauki matakai na yadda wannan hatsi ba zai shiga ba hannu wanda zai je ya saida wannan in akwai kwadai na wani dan kasuwa in akwai kwadan shi ya bari za mu aje masu sa ido musamman misali wadan sai su rarraba kudin su hannu hannu in an gamo an samo bahu sai su je su saida watan azumi zai kama ni wata na duk talaka ya samu wannan abu da rahusa ya sarrafa azumin shi da shi kuma in Allah yarda zan tsaya da kyau gari gari zan bi sabon wannan abu maya motoci da ke dauke da kayan gina bututun mai mai tsaratsa tsakanin Nijar da Benin da aka tsaida a gaya tun yau da ɗan lokaci sun fara barin wurin sannu a hankali a cewar sakatare jiran na masu sufuri reshen gaya wasu sun samu biyan bukata yadda wasu suke jira bubakar sambo sakatare jiran a cikin rahoton fadal alu matsalar da akwai masu kayan waɗanda suke shugabannin kayan nan ba su yi aiki wajen duwan ba belle a yi motoci har lokaci ya ja ya kai wanga lokaci yanzu da muke ciki har mun cika cikin wata na uku an kaɗan waɗanda suka hita ya kai mota 27 haka waɗanda su an anje an sauke an biya su su to akwai fiye da tamanin yanzu waɗanda an nan saura an yi musu aiki duwan sun hita ba a ba su haƙƙinsu ba na durwa immobilization na gare bulokaji da aka yi musu da kuɗin gazuwar da ya kamata a ba su zuwa sabon gari tun da daga nan zuwa sabon gari ya wuce kilo saba'in da wani abu dai don ga bela ma kilo saba'in ne to matsalar dai da inda take kenan inda ta yi saura amma tana ga hannun hukuma kamar sun sa matsalolin ga hannun ise su ya shiga tsakaninsu da mai kaya bisa da dai abin da muke ciki kenan yanzu Ƙungiyar Platform Paysane ta manoma da makiyaya ta ƙasa tare da gamayar ƙungiyar fararen hula kan harkar filaye na zaman taro tun ranar jiya da yau a Yamai tare da tallafin abokan hulɗa wata haɗuwa kan hanyoyin siyasun filaye a Nijar. Burin shine na yin musanya da daidaita siyasar filaye da shata wani tsarin gyaran sha'anin filaye Jibo Benya shugaban kungiyar Platform Paysan a cikin rahoton Muktar Hamadu. Taro ne da ya shahi takarda da gwamnati ya yarda da shi na nuna ga wadda za a tsara kasanmu da abinda a bisa ƙasa. Shi ya samu ka waɗanda su ne za su yi aiki da wannan takarda. Saraki, mai ruruka, mushuna, alkalai, kungiya kyaya, manoma ko masu kama kihi, maza da mata da yara. Don wannan zanke mu tabtamna mu gani abinda da an kasa cikin takardar nan yaya ne za mu aikata. Mi yara ta ga kowa wani aiki ne ya kamata kowa yi bisa wannan harka ya zamanto kowa mun san aikin shi ya yi shi ko bai yi shi cikin takarda kuma an shaidawa inda an kai gandari duka mata da yara suna da izini a basu bisa ɗari talatin da biyar ne za su yi amfani da wannan guri jahohi hudu bisa takwas duka sun yi wannan takarda na nuna ga ayyuka da za su yi ga inda za a yi noma ga inda za a yi kiwo ga kuma mun ce za mu duba ita da babban takarda da an kai yaya ne hulɗansu yaya ne tahiyan nasu kai ya zamanto mun yi takarda mai kyau bisa ƙasa waɗanda an kai nan da na babban waɗanda ba su bi juna ba. Cikin jihar da kwaro yankin maraɗi fiye da busashe dubu ɗari bakwai ne suka samu allura kan cututtukan da aka fi samu a yankin albarkacin wani kamfin shashawa busashe da gwamnatin jihar ta shirya tare da abokan hulɗa. Wannan ya ba da damar cimma kashi tamanin ciki ɗari na burin da aka cimma, in ji daraktan kiwo na jiha, Mama Musa a cikin rahoton Adamu Umaru. Kamfen huji na shekara-shekara akasari yana gudana ne daga watan Desambar har zuwa karshen watan Mars kuma ya kumshi na uka uku. Akwai huji saboda cutar huhu mai yaduwa, akwai na annoba mai kama kananan dabbobi da kuma na cutar raƙumma. Shanu 262,597 aka yi wa hujin da kananan dabbobi 472,664 sannan da raƙumma 5,000. Za a cimma gurin da aka sa gaba. Tuni wuce kashi 80 cikin 100 dangane da abin da ya shafi shanu da kananan dabbobi kenan muna tsammanin mutum adadin da aka yi nufi kafin karshen wannan kamfe Cikin karamar hukumar ta gazar domin samar da taki cikin gonaki manoma da dama suke biyan makiyaya domin su tsaya cikin gonakin nasu tare da bobi na wani ɗan lokaci sai dai kuma wasu na shiga gonakin domin tattara takin domin saidawa 'yan kasuwa da su kuma suke zuwa a yamai a cewar ahmed sale magajin garin winditan ya kamata hukumi su ɗauki matakai domin dakatar da wannan barna a cikin rahoton said abdu winditan. birgi Kwasar takin nan ba cikin kai bane suke shi a'a can bisa tudu ne suke zuwa su share shi su tattara gaba daya su kwashe su tafi da shi da na na gani na rasa abin da zan ce ka diba ka gani ka baiwa bolla ce ya zamna tsawon rani wani ya zo ya kwashe takin ya je ya saida to wanga lahi wa za zawa masu tura su su kwaso takin koko masu sayan ne ko kuma wane ne ko da muka je ma muka gaya ma mai gari sai ya ce a an ga mutanen a kamo su masu yin hakan za a musu kashe su bari saboda tsakanin mutane to kukanmu zuwa ga ma’aikanta shi ne su sa mana hannu ga wanga al'amari su kauce mana shi dan in ba a kauce shi ba lamuran ba za su tafi daidai ba haya shi kwamishinar tarayyar turai da ke kula da hulɗa da ƙasashe madan jita urfi lenin tana a Nijar bisa tsarin rangadi a yammacin Afirka a cikin sakon tawagar tarayyar Turai a Nijar kwamishinar ta kaddamar da aiwatar da shirin shekaru kan aika cikin fannoni na musamman wani sabon shirin dangantaka da zai karfafa hulɗa ta musamman tsakanin tarayyar Turai da Nijar. Shirin ya shafi kuɗin euro miliyan 300 a cewar majiyar. Ayyukan gina babbar kasuwar ta zamani a tawa da aka da wani ɗan lokaci dalilin rashin kuɗi an koma aikin tun yau da sati biyu. Kamfanin Satom da ke aikin ya tsara miƙa makullan nan da watanni uku. Alu Abubakar sakitar Jiran na birnin tawa a cikin rahoton Idris Adamu. Yanzu sati na biyu ana cikin tada ayyuka na kasuwa. Abin da da ayyuka harkar kwangila. Satom kwangila ce gare ta. Akwai a lokacin kuɗi da take jira domin ta ci gaba da aiki kuɗin ba su samu gare ta ba amma yanzu kuɗin sun samu kuma ana nan ga aikin insha Allah nan da lokaci kaɗan wannan aikin za a kammala shi kuma za a shiga kasuwa domin ga zaman da muka yi da su ma'aikatan na satom sun ba mu kima cewa nan da wata uku komi zai kare su ba mu a hannu kasuwa ce wadda tana da hayoyi da yawa wajen porto ashirin ba ɗaya wanda suke son a in ana son a samu kasuwa mai tsaro kamar wannan kohohi da suke buɗe ya kamata a ce ce eh, an samu an ruhe su lokacin da aka sabka kasuwa an ruhe ba wanda zai iya shiga kuma sai idan gobe in za a budewa A cikin tsarin wasannin ƙwallon kafa na sada zumunta a Mauritania, Mena ta Nijar ta buga wasanni uku tare da Mozambique da aka kare kunnan doki ɗaya da ɗaya sannan ta sha ƙasa gaban Libya da ci biyu da ɗaya sannan kuma a jiya da yamma Nijar ta doke Mauritania da ci biyar da ɗaya. a gasar kwallon kafa duniya kasashe biyar da za su wakiltar afirka a gasar cin kofin duniya qatar 2022 sun bayyana su ne senegal ghana kamaru morocco da tunisia To sai mu na musamman dandalin kan iyaka na Nijar da Najeriya ya gudana daga ranar 25 zuwa 26 ga watan Maris a Maradi a ƙarƙashin babbar hukumar ƙarfafa zaman lafiya ta HACP bisa tushen yaƙi da fashi da makami cikin yankin kudu da yammacin Nijar. Wannan haɗuwa ta samu halartar jahohin Katsina, Zamfara, Sokoto a Najeriya a cewar shugaban ƙungiyar Janar Brigadier Abu Tarka makasudin dandalin shine na nazari kan matsalolin tsaro a kan iyakan Nijar da Najeriya domin samun mafita duk a cikin rahoton Muhammadu Mamman. Mun buƙaci sanin dalilan matsalar amma ba mu samu muka yi tattaunawa ba mai zurfi ga wannan dalilan an dai gano da kiwon daji na ɗaya daga cikin matsalolin matsalar ta soma ne da talautar al'ummar makiyaya musamman ma hulani a cikin jihar da buzayen da kenan talautar wannan al'ummomin shine makasudin raguwar kiwo ta hakan ya haifo wani bandanci da na farko ya soma ga dabbobi lamarin da ya biyo da wani babban rashi ga al'ummomin da ke kiwo sai kuma a ƙarshe wa'annan bandunan suka shirya kansu suka koma ƙauye guda suka koma gwannai aiwata tashin hankali suka laɓe wuraren da gwamnatin zamfara bai da hannu a kansa akwai gandun daji da dama a wurin yau aikinsu shine kwace da kacancana garuruwan manoma su yi awon gaba da dabbobi ko kuma su sace mutane su tambayi kuɗin fansa menene sakamakon wannan lamari kai tsaye ga al'ummar yankunan da waɗannan hare-haren suka shafa mun ga wani aunin wannan matsalar ita ce gushin wasu garuruwan arewacin najeriya da ba su da kariyar jami'an tsaro cewa da sojojin Najeriya. An samu gushin kimanin mutum dubu takwas mun ga dubu uku a cikin garin da ke bakin iyaka da muka ziyarta. Bisa hanyar tafiyar mu ma so da yawa wasu 'yan gudun hijirar sun tsaida. To wace mafita kuka tanada domin waɗannan mutane da rashin tsaro ya taɓa? Mun je tare da mahukuntan ƙasar Najeriya, sarakan gargajiya da jami'an tsaro, wanda ma suka ɗau alkawalin baiwa wa'annan 'yan gudun hijira taimakon abinci, don kun san 'yan gudun hijiran nan na azawa 'yan garin babban Waɗanne matakai ne Nijeriya da Nijar ke ba da shawarar a doka don tabbatar da tsaro a yankin? Abin da ya shafi batun matakan tsaro mun tambaya da agir duka wani aiki na gama gwiwa tattare tsakanin Nijar da Najeriya don a kawar da wannan al'amarin bandanci. Banban da ababuwan da ake fuskanta a ƙasar Mali ko a kogin tafkin Chadi, mutanen nan basa cikin al'umma, ƙauye daban suke, an san wurin da sun kalaɓe, banduna ne ta kai, kuma ba wani da ke kama musu. Mafitar ƙarfin soja da za a aiwatawa kawai ke maganin wannan matsala. To yana ganin duka-duka da haka ta ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da Malam Habibu Garba wanda zai gabata muku da labaru da harshen zamanci kafin sana a huta lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.